ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau laraba uku ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara ta 2019 wannan shine darasi na uku a cikin jerin darussanmu na tafsirin alkur'ani na wannan shekara wani bawan Allah yana tambaya cewa mutum ne ya yi sahur sannan bayan ya yi sahur ya dawo ya ji ya yi sallar asuba ya koma ya kwanta bacci sai yi mafarki har ya fitar da mani a cikin mafarkin menene hukuncin azumin shi mafarki da kuma fitar da mani a mafarki baya karya azumi baya taba azumin mutum da komai haka dan mutum ya je yayi bacci a baccin yayi mafarki har ya kai ga ya fitar da mani ko da rana ne ko da safe ko da yamma wannan ba abin da ya shafi azumin shi azumin shi yana nan abin da zai karya azumin mutum shine idan ya zama shine ya sabbaba fitar da maniyin da kanshi yayi abin da har zai sa maniyi ya fita daga jikin shi to wannan shine abin da zai lalata azumin shi amma dan mutun yayi mafarki wannan babu wani abu da zai shafi azumin shi Daka abin da yake kan shi kawai shine zai yi wankan janaba da ake yi lokacin da mutum ya fitar da mani ya ci gaba da sauran ayyukan shi na ibada da kuma azumin shi. Ah, muna cikin suratul qalam a ah, jiya mun karanta aya ta farko har zuwa aya ta bakwai a cikin wannan sura za mu tashi akan aya ta takwas insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مهين مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم bayan Allah subhanahu wata'ala ya ya buɗe surar da rantsuwa akan waɗannan muhimman al'amura guda uku da suka gabata sannan ya miƙa cewa lallai a ranar alkiyama mushirikai da suke ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa za su gane wane ne yake kan daidai za kuma su gane wane ne yake kan bata sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fala tuti'il mukaththibi ya rasulullah kada ka yi biyayya ga waɗanda suke maƙaryata ko kuma masu ƙaryatawa kada ka bi su kada ka yi ɗa'a dangane da abin da suke kiran ka zuwa gare shi kada ka yi kamanceceniya da su ballantana kuma ka aikata irin abin da suke aikatawa da haka waɗannan waɗanda suke ƙaryata saƙon Allah duk abin da suka zo maka da shi Allah ce kada ka yi musu ɗa'a dangane da wannan abu anan Allah maɗaukacin sarki yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gargadi amma gargaɗi na girmamawa Allah bai ce kada ka zama maƙaryaci ba ko kuma kada ka rinka ƙaryata abin da ya zo maka sai Allah ya ce fala tuti'il mukaddibi kada ka yi da'a ga waɗanda suke masu ƙaryatawa ko kuma waɗanda suke maƙaryata idan aka yi mutum hani mutum ya yi ɗa'a ga irin waɗannan mutanen min babi aula ya zama an yi hani akan mutum ya sifanti da wannan sifa da aka idan an hana ka kai koyi da wani an hana ka kai ɗa'a ga wani saboda yana da sifa iri kaza wannan yana nuna munin sifar da kuma gargaɗi akan cewa lallai kada ka kuskura ka sifanti da wannan sifar su waɗannan matsaryatan ko kuma masu ƙaryatawa waɗanda aka ce kada ka yi ɗa'a gare su kada ka yi biyayya gare su Allah ya ce waddu law da fayudhinu suna fata suna kwaɗayin ina ma a ce da tudhinu lautu ina ma a ce ka tausasa yi dan sakwa-sakwa da al'amarin addininka na su ma sai su ɗan sassauta su yi sakwa-sakwa da al'amarin addininsu da haka suna so ne kai kaɗan sassauta ba su so a ce kai mai ruko da addini ne ba sa so a ce kai mai kishin addini ne suna so ya zama ka sassauta kana yin abin sama sama dan kada a ce kai mai tsananin addini ne su ma sai su sassauta da haka shine abin da suke fata waɗansu kuma suna fassara shi da cewa waddu dihinu tudhinu suna fatan lautamin ina ma za ka ɗan karkata zuwa gare su fayudihi nuna su ma sai su karkata daga suna so ka karkace ka aje abin da kake kai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa waddal na kafaru waddu law takfuruna kama kafaru suna fatan a ce ku kafirta kamar yadda su ma suka kafirta suna so kowa ya zama irin addinin su irin abin da suke tafiya a kai. da anan Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinuna suna fatan a ce ina ma ka kafirta ka karkace daga hanyar da kake kai su ma su ci gaba da karkacewa suna tafiya akan wannan kafircin da abin da ayar take magana anan tana magana akan irin yadda kafirai suke buri imma dai burin manzon Allah ya sassauta akan addini ya daina sukar abubuwan bautarsu ya daina sukar allolinsu da suke kira ya dawo yana bin addinin shi kawai ba tare da ya taɓa addininsu ba ko kuma ya dawo yana sakwa yayi addinin sama-sama ba kamar yadda su ma suke nasa addinin sama-sama na san zuciya da ganin dama shine abin da suke fata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa har suke kai mai cewa su ya bauta ma abin bautar su wani lokaci su ma su bauta mana shi a yi haɗin gwiwa ya zama an yi addinin haɗin gwiwa su a yi nasu shi ma a yi nashi sai ya zama an yi haɗi kenan an samar da addini kowa baya kyamar addinin kowa wannan shine abin da suke fata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da haka Allah ya tabbatar ma manzan Allah akan haka da cewa kada ya kuskure ya musu ɗa'a? kada ya sako-sako da addinin shi kada yi karkata zuwa ga addininsu, kada kuma ya kuskure ya ce zai yi wani abu wanda yake irin na addinin su dan su yi wani abu na addinin shi aka Allah ya ce fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudihinu wannan shine fatan su aka kowa idan zai yi addini wanda ya saba mai a addinin fatan shi shine ina ma zai saki wani abu na addinin a zo a yi a haɗa gwiwa a rinka yin wani abu ko aqida sai wani ya saba ma wani zai rinka fatan ina ma ya dena magana akan aqida kullum magana akan aqida magana akan tauhidi ayi sir a daidaita a hada kai kowa ya dena ambatan aqidar wani shikenan a zauna lafiya shine waddu law turhinu fayudhinun kai kai sakwa sakwa da naka su ma sai su sakwa sakwa da nasu shikenan a tafi shine abinda duk wani karkatacce yake fata wannan shine asalin abin da mushrikai suke tafiya akai suna fatan manzon Allah ya sassauta ya daina magana akan abubuwan bautar su ya daina magana akan tauhidi da shirka kawai a samu wani abu da muhimmi a tsaye akai a rinka tafiya akai to wannan shine abin da suke fata Allah ya yi ma manzon Allah gargadi da cewa kada ya kuskure ya musu da'a kada ya musu biyayya akan irin wannan ra'ayin ko kuma irin wannan tunanin da suke da shi sai Allah ya ce wala tuti kullu hallafin mahin haka kuma kada kai da'a kai biyayya ga duk wani mutum wanda yake hallaf mai yawan rantsuwa wanda yake yawan rantsuwa kullun rantsuwa ko yaushe rantsuwa to kada ka rinka da'a da biyayya da irin waɗannan mutanen wanda yake kuma mahin wulaƙantacce ƙasƙantacce a nan an haɗa tsakanin yawan rantsuwa da kuma ƙasƙanci da wulakanci shi yasa waɗansu malamai suke cewa duk inda ka ga mai yawan rantsuwa to za ka samu alamomi na ƙasƙanci da wulaƙanci a tattare da shi har ma wasu suke cewa yawan rantsuwar dalili ne na rauni mutum kanshi yana ganin raunin kanshi da ƙasƙancin kanshi shi yasa duk abin da ya faɗa sai ya rantse dan ya ƙarfafa a yadda da shi a amince da shi yana jin kaskanci a tattare da shi yana jin idan an faɗa ba zai ba za a in ya faɗa ba za a yadda ba saboda bai da kima bai da darajar da in ya faɗi magana ba tare da rantsuwa ba maganar za ta zama karɓaɓɓiya shi yasa duk in zai yi magana sai ya rantsi wallahi kaza na rantsi da Allah kaza daga kafin a nemi rantsuwa a wurin shi ya riga ya rantsi sama da adadin da ake bukata har ya zama rantsuwar ma ta zama mai jiki ya zama hallab mai yawan rantsuwa duk abin da zai yi sai ya rantse daga ina kake wallahi daga kasuwa nake ina ka je wallahi zan je can ne ina ya ina ya jiki wallahi lafiya lau komai sai ya rantse kai. ya zama hallaf kenan hallafin ma'in wanda Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada yi tarayya da irin waɗannan mutanen anan Allah ba ce ma manzon Allah yayi ba kada ka zama mai yawan rantsuwa kada ka zama wulakantacce kaskantacce sai ya faɗi masu sifar ya zama ya raba shi da su da haka kada kai mu'amala da irin waɗannan mutanen kada kai tarayya da irin waɗannan mutanen ballantana har su ce kayi kaza kayi ka bar kaza ka bari saboda wannan sifa ce ta zargi sifa ce wadda take ta kaskanci da wulakanci da Allah ya mai gargaɗi akan haka sannan kuma kada ka yi ɗa'a da biyayya ga duk wanda ya zama hammazi mutum ne mai yawan hamzu shi ne mai aibanta mutane shi ne alhamzu kamar yadda Allah ya ce wailul kulle humazatin lumaza da haka kada yi ɗa'a da biyayya ga duk wanda ya sifanci da wannan sifa ya zama mutum ne mai aibanta mutane ba shi da aiki sai aibanta mutane ya aibanta su a gabansu ko a bayan idansu wannan shine hammas wanda mutum zai yi abu ya aibata shi ta hanyar surar shi ko halittar shi ko wani aibu da mutum yake da shi ya rinka aibanta mutum da wannan abu wannan shine hammas kenan wanda yace aibanta mutane a gaban idansu ko kuma a fili a zahiri sannan kuma sifa ta biyu masha'in binamin, wanda yake yawo da annamimanci annamimi kuma shine wanda yake aibanta mutane a bayan idansu sai zaman ayar ta hada nau'o'in guda biyu hammaz mai aibanta mutane a bayyane da kuma masha'in binamim wanda yake yawo da annamimanci ya dauki maganar wannan ya kaima wannan ya je ya dauki magana daga nan ya kai wurin wannan domin ya ɓata tsakaninsu ko ya aibanta wani ko ya ɓata wani a cikinsu to Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gargadi da cewa kada ya zama tare da irin waɗannan mutanen wayanda suka sifanci da waɗannan miyagun sifofin na aibanta mutane a gaban idansu ko kuma aibanta mutane a bayan idansu wannan mai aibanta mutane Hammal shi yana da jarumta yana da ƙarfin hali yana da ji cewa zai iya yin abu shi kuma masha'ib binami mutum ne mai rauni kaskantacce wulakantacce wanda baya iya yi sai a bayan ido sai ya tafi wani wuri sai ba wannan baya nan ya je samu wannan ya ce wane ya yi kaza ko wane ya ce kaza ko wane yana yin kaza wannan shine masha'in ami wanda yake yawo da annamimanci dukansu su biyun Allah ya musu gargadi na azaba Allah ce wailul likulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ko halaka ta tabbata ga duk wanda yake aibanta mutane a bayyane da kuma wanda yake aibanta mutane a bayan su. duka wannan azaba ta tabbata a kansu ya tabbata a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yadkhulul jannata qattat me annamimanci ya dauki maganar wannan ya kai nan manzo Allah ya ce ba zai taba shiga aljanna ba yana daga cikin abubuwan da suke haramta ma mutum shiga aljanna ranar alkiyama da haka Allah ya kawo su anan asifa ta zargi da kuma aibantawa saboda kamar yanda ya gabata surar ana kiranta daga cikin sunayenta shine suratul khuluq sura ta dabi'u kenan ba kyawawan dabi'u kawai ba za a ambaci kyawawan ɗabi'u an faɗi kyawawan ɗabi'un manzon Allah wa innaka la ala khuluqin azim haka yanzu ana faɗan wasu daga cikin manya-manyan munanan ɗabi'u wanda suke yaɗuwa a cikin mutane wanda ya sifanci da irin wannan ɗabi'un yana da mummunan hali kenan bai bi halin manzon Allah wanda aka sifanta shi da innaka la ala khuluqin azim ba Da haka duk wanda ya sifanci da kasancewar shi Allah mai yawan rantsuwa sannan mahin kaskantacce wulakantacce ba shi da daraja sannan hammas mai yawan aibanta mutane kullum kokari yake ya ga aibin wani ya aibata shi da shi ya yada a cikin mutane kullum kokarin shi ya ji an ce wani yayi kaza ya fara posting yana turawa wannan shine hammas masha'in binamin wanda shi kuma yake daukar magana daga nan ya kai ma wani wani yayi kaza da haka waɗannan miyagun ɗabi'u ne wanda duk wanda ya sifanci da su ya saba ma ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan daga cikin miyagun ɗabi'un irin waɗannan Allah ya ce wanda ya kasance manna'il lil khair mutum ne mai hana alkhairi mu'tadin kuma mutum ne mai ta'addanci sannan asim mai yawan sako da zunubi anan wannan ayar tana magana ne akan zalunci domin zalunci kashi biyu ne kashi na farko shine ka ki bada haƙƙin da ya kamata ka bayar wannan zalunci ne kashi na biyu kuma ka ɗauki ka ƙwaci abin da ba haƙƙinka ba wannan zalunci ne to wannan ayar ta kunshi waɗannan ɓangarorin guda biyu na zalunci manna'in lil khair mutum ya hana alkhairi wannan shine ya ƙi bayar da abin da ya kamata ya bayar wannan sunan shi azzalimi akwai wanda zai akwai haƙƙi akan shi na wajibi wanda ya wajaba ya bayar amma ba zai bayar ba haƙƙin ya ciyar da iyalan shi na wajibi amma ba zai iya ciyar da su ba wannan manna'in lil khairi ne mai hana alkhairi ne azzalimi ne shi akwai wanda haƙƙin mutane ne akan shi ma'aikata ne sun yi mai aiki ya biya su haƙƙinsu, sai ya ibiyansu su ya riƙe haƙƙin yayi ta jan lokaci yana ƙata lokaci ya ki ba su haƙƙinsu akan lokaci wannan azzalimi ne shi manna'in lil khair ne shi ma zai yayuwa haƙƙi ne na wani abu da zai biya ko ma'aikata ne a ƙarƙashin shi lokacin wata ya ƙare ya biya su albashi ga kuɗin amma ba zai biya su albashi ba in an yi magana ya ce yaushe watan ma ya ƙare ko sati ɗaya ba a yi ba alhalin akwai haƙƙin da zai iya biyan ya ƙi biya to wannan ƙara kwanan ƙara awoyin akan lokacin da aka yi ya shiga cikin zalunci ya shiga manna'in lil khairi mu'tadin haka wanda zai zo akwai wani haƙƙi da ya kamata ya biya kuɗin makaranta ne zai biya tam ya ƙare a biya kuɗin makaranta tunanin shi to yaushe ma ɗin ya ƙare ko sati ɗaya ba a yi ba ko sati biyu ba ai ba yana da abin da zai biya amma ya ƙi biya wannan manna'in lil ne ya zama azzalim ya sifanci da wannan sifar da sauran nau'o'in irin wannan man'ul khairi da suke da yawa a cikin ɗabi'unmu da kuma halayenmu daga duk wani haƙƙi ko mi kankanta shi da ya hau kanka duk wani minti da zaka ƙara akan wannan haƙƙin to wannan ya shiga cikin zalunci za a rubuta ma shi a matsayin zalunci da ta'addanci akan haƙƙin mutane kuma sai Allah ya yi maka hisabi akan shi idan mutum ba shi da yanda ya iya ba shi da shi Allah ya sani Allah ya sani rashi ne ko babu ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a amma haka kawai kana da mutane suna aiki a ƙarƙashinka wata ya tsare ka ba su haƙƙinsu ka ci gaba da harkokinka kawai sai ka ga dama kana da ƴan ƙwadago suna yi maka aiki su gama ka ba su haƙƙin su ka ci gaba da harkokinka kawai sai ka ga dama a je a dawo haka kawai mutum zai zo neman haƙƙi shi ka sai je ka sai an jima gobe ka dawo sai jibi ka dawo kawai yana jin nauyin ya cire haƙƙin ya bayar wannan shine manna'il lil khair shi yasa alkhair anan da yawa daga cikin malaman tafsiri suke fassara shi da cewa almal mai hana dukiya mai hana bayar da haƙƙi da yawa wajaba a kan shi waɗansu kuma malamai suna barin shi a matsayin umum ne kowane irin alkhairi wanda zai hana alkhairin da yake da shi na ilimi ba zai ilmantar da mutane ba wannan manna'il lil ne wanda yake da wani alkhairi da mutane za su amfana da shi kuma ya ƙi amfanar da mutane da wannan alkhairin shi ma ya shiga cikin manna'il lil da aka duka wannan zalunci ne da kuma cuta a cikin al'umma sannan na biyu mu'tadin mai ta'addanci wanda zai je yi zaluncin ya zubar da jinin wani ya saru wani ko ya kashe wani ko ya kwasa zuciyar wani ko ya je ya dauke wani abu wanda ba nashi ba wannan duka sunan shi mu'tad wannan ta'addanci ne shi ma zalunci ne kashi na biyu da aka zalunci ko ka hana haƙƙi ko kuma ka ci haƙƙin wani ka ƙwaci haƙƙin wani duka wanda ya aikata wannan sunan shi azzalimi a shar'ance kuma Allah zai mai hukunci a matsayin azzalimi daga gashi zaluncin na hanawa ga kuma zaluncin na ƙoƙarin sai ya ci na wani kuma ya haɗa nau'o'in zaluncin guda biyu gaba ɗaya sannan asimun mai yawan zunubi da saɓan Allah ayyukan sako kuma na daban wanda ba zalunci ba za ta samu da hannun shi a ciki fashin sallah lattin sallah akan lokaci da sauran irin nau'o'in abubuwa na zunubi da maganganu na banza da maganganu na batsa da kallace-kallace na banza da na abubuwan da bai kamata ba duk yana ciki na zunubin da yake ƙara ma kanshi bayan kuma wancan zaluncin da yake yi a cikin mutane sai Allah ya sifanta mai irin wannan sifar da cewa utullin mutum ne wanda yake fazzun shi shine otul mutumin da yake da tsaurin hali mai zafin rai da kaushin zuciya mana mutum ne mai tsananin fushi da rashin tausasawa a wurin mu'amala in ka zo mu'amala da shi babu sauƙi a ciki za ka ga tsanani a wurin mu'amala za ka ga rashin ihsani a wurin mu'amala bai da mu'amala mai kyau bayan kuma ga irin waɗancan miyagun ɗabi'un da yake da su sannan utur ne aka yana da kaushin hali da mummunar mu'amala da tsananin fushi da zafin zuciya waɗansu kuma malamai suka fassara utul da cewa shi ne sahihun ƙawai lafiyayye ne shi kuma mai ƙarfi ga lafiyar jiki Allah ya bashi ba wani ciwo tattare da shi sannan kuma ga ƙarfi yana da shi amma duk da haka kuma ya sifanci da wa'ancan miyagun sifofin da aka lissafa maimakon ya gode ma Allah akan ni'imar lafiyar da Allah ya bashi ya gode ma Allah akan ni'imar ƙarfi da Allah ya bashi ya bi Allah ya nemi halal da wannan lafiyar da ƙarfi amma ba zai yi haka ba zai ci gaba da wa'annan sifofin na rantsa-rantsa akan ƙarya da kuma ƙoƙarin aibanta mutane da kuma ƙoƙarin yawo da annamimanci sannan da zalunci a cikin mutane sai ya amfani da lafiyar shi da ƙarfin shi ya zalunci bayan Allah dangane da wannan ni'imar da Allah ya bashi wannan bai gode ma ni'imar Allah ba dan haka ya cancanci ya zama abin zargi bayan kasancewar shu'utul Allah ce ba'da zalika zanin, bayan waɗannan sifofin kuma duk da aka lissafa miyagun sifofi sannan kuma zanim ne abinda ake nufi da zanim malamai tafsiri sun yi maganganu da yawa dangane da ma'anar azzanim waɗansu malamai suka ce azzanimu shine adda'iyu wanda aka yi da'awar shi wanda ake shakkar mahaifin shi ma'ana ɗan zina ne ma'ana azalin shi ba ɗan halal ba ne suka ce shi ake nufi da ma'anar zani waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da zani shine mulsaqun bil qaumi wa minhu wanda aka danganta shi da mutane amma baya cikin su za a danganta shi da wata kabila ko wata al'umma amma asali suna ne kawai in an bi diddigi baya cikin su baya cikin wannan al'umma kawai ya shigo ne da da'awa kawai ta baki amma inda za a bi asali a bi diddigi a bi dangi sai a samu wannan baya cikin wannan asalin da haka wannan ma'anar tana komawa dai zuwa ga kusan waccan ma'anar ta farko cewa akwai shakka akan asalin shi akan asalin shi da dangantakar shi kenan wanda ya sifanci da irin wayannan sifofin da aka lissafa suka ce zai yi wahala ya zamanto ɗan halal ne shi asali a rayuwar shi saboda baya sifantuwa da irin wannan sifar idan ya zamanto tsantsar ɗan halal ne shi an samu mutum ya sifanci da wayannan sifofin suka ce sai abu diddigi a bincike a gani a gano asalin shi kenan sifa ce saboda muninta ba a danganta ta ga ɗan da aka haifa ta hanyar aure na halal uwa da uba sifa ce wadda aka fi danganta ta da wanda yake ba shi da asali na iyaye waɗansu kuma suka ce zanin abinda ake nufi da shi ana nufin wanda ya shahara da sharri saboda sharrin shi kowa ya san shi da an ambace shi kowa zai ce ai wane ne ana cewa an yi kaza da an fara mamaki da an ce wane ne za a ci shikenan ba abun mamaki bane suka ce wannan shine zanib wanda ya shahara da sharri wanda kowa da ya ganshi ya san cewa wane masharranci ne wane mutumin banza ne suka ce shi ake nufi da zanim asali an ciro shi daga zanama zanamatu sha shine wani nama da yake fitowa a wuyan akuya nama kaman eh, layi guda biyu na nama wanda wasu awaki suke da shi a wuyansu yana yin tsawo shi ba nama ba ba fata ba kawai ba kuma nama ba ba gashi ba sai fito a wuyansu guda biyu yayi tsawo wanda duk a dabbar da aka gani da wannan za a ga ta sha bamban da sauran dabbobi ba kowace akuya sai take ɗauke da wannan abin a wuyanta ba wanda take da zanama ana ganin ta za a gane ta suka ce to shi ma kaman haka ne zalim ne wanda da an gan shi an ga wani an ga sharri kenan wanda kowa zai san shi da sharri za a gane shi da sharri suka ce shine ake nufi da utullin ba'da zalika zani. duk da wayannan sifofin da aka lissafa Allah ya ce ma'a zalika ba'da anan ma'anarta ma'a ma'a duk da wayannan sifofin kuma har yanzu bai tsaya a haka ba zanim ne wanda sharrin shi ya riga ya bayyana a cikin al'umma ba abin da yake boyuwa na sharrin shi sai Allah ya ce an kana zamanin wa bani dan ya kasance mai dukiya ne shi da kuma 'ya'ya. yana takama da dukiya yana takama da ya'ya da haka yake aikata irin waɗannan abubuwan da aka lissafa waɗansu malamai suka ce a'a wannan ayar tana da alaƙa da can da ya gabata a baya فلا تطئ المكذبين ko wala تطئ كل hallafin مهين an kana ذا مال bani kada kai da'a ga waɗanda suka sifanci da irin waɗannan sifofin dan sun zamo kawai suna da dukiya suna da 'ya'ya. dukiyarsu da 'ya'yansu kada ya sa kai ɗa'a gare su ka bi su akan abin da suke kai komi dukiyarsu komi tarin 'ya'yansu in suka sifanci da waɗannan sifofin ka watsar da su kada ka damu da su kada ka yi mu'amala da su saboda ba su da ɗabi'u na ƙwarai wanda ya cancanta a yi mu'amala da su shine ma'anar an kana zamalin wabani sai zama ma'anar shi Falatu tuti'il mukaddibin waddu Dihinu tudhinu fayudhinun wala tuti' kullu hallafin mahin an kana zamalin wabani waɗansu malamai kuma suka ce wannan ayar an kana zamalin wabanin istifham ne kamar yadda waɗansu daga cikin ƙurra suka karanta shi an kana zamanin wa bani da hamza ta istifham da madda cewa an kana yanzu dan ya zama mai dukiya da 'ya'ya kawai sai kai mai da'a bana kada kai mai da'a koda ya zama mai dukiya da 'ya'ya ko kuma kira'ar Abu Ja'far da yake karanta shi a an kana zamanin wa bani yanzu kawai dan yana da 'ya'ya dukiya da 'ya'ya sai kai mai da'a mana ko yana da dukiya da ƴaƴa kada kai mai ɗa'a, ko yana da mulki yana da iko yana da ƙarfi to ba za ka yi mai ɗa'a ba saboda waɗannan miyagun ɗabi'un da miyagun halaye da ya sifanci da su sai zama anan kaman ana sake mai da maganan ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya zama wannan ayar tana da alaka da ayoyin da suka gabata a baya kenan waɗansu kuma malamai suka ce an kana zamalin wa tana da alaƙar da za ayar gaba ne sai ya zama ma'anarta an kana zamalin wa bani dan kawai yana da dukiya da 'ya'ya sai ya zama idza tutla alaihi ayatuna a asatirul awwalin in an karanta mai ayoyinmu sai ya ce labaran mutanen da ne kawai tatsuniya ne kawai dan yana takama da dukiya da yana takama da 'ya'ya sai ya rika ƙaryata ayoyin Allah sai zama wannan ayar kenan tana da alaƙa da ayar idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali da ka aujuh na tafsiri ko wanne daga cikin ma'anonin ayar za ta iya ɗauka za ta iya ɗaukan ma'anar tana da alaƙa da wancan hanin da aka yi na bayan falatu tsayin mukaddibin zai kuma iya ɗaukan tana da alaƙa da ayar gaba idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin da haka dai wannan Allah ya faɗa mana waɗansu alamomi ko wani sababi daga cikin sabubban da suke sa mutum ya samu kanshi a cikin waɗannan sifofin munana da aka lissafa shine dukiya da yawan arziki yana daga cikin abin da yake sa mutum ya sifanci da irin waɗannan sifofin haka kuma ƙarfi domin ana amfani da magana akan ƴaƴa. akan ƙarfi musamman larabawa suna alfahari da 'ya'ya ne saboda nuna cewa suna da ƙarfi da za su iya yin komai saboda suna da yawan 'ya'ya da dangi da jikoki wanda ba wanda ya isa ya musu wani abu daga aka kawo an kana zamani wa bani daga da dukiya da ƙarfi idan mutum yana da su akan mutane yana daga cikin sabubban da suke sa ɗabi'un shi su lalace ya sifanci da irin waɗannan miyagun ɗabi'un wanda Allah baya so wanda Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi gargadi akan kada ya kasance tare da masu irin waɗannan sifofin anan Allah ya ce idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta mishi ayoyin mu ayoyin Allah sune alqur'ani da Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an karanta mishi ya ji alqur'ani qala sai ya ce asatirul awwalina wannan labarai ne na mutanda kamar yadda suke cewa wa qalu asatirul awwalina katabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila suna cewa wai labaran mutanen da ne iktatabaha ya nemi a rubuta mai ba su ce ya rubuta ba saboda sun san manzon Allah baya rubutu da haka suka ce iktatabaha ya nemi a rubuta mai labaran mutan da ne fahiya tumla alaihi sai ake mai imla'i ana karanta mai tunda sun san baya karantawa baya karatu da haka sai suka ce imla'i ake mai ana mai imla'in su bukratan wa asila da safe da yamma ake zuwa ana karanta mai yana haddacewa yana riƙewa da haka sai ya fito yana karanta mana ya ce wahayi ne Allah ya saukar mishi da haka anan suke cewa Allah yake zuwa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali sai Allah ya ce wanda yake aikata irin wannan aikin sanasimuhu alal qurqum zami mai alama akan hancin shi zamu sa mai alama a hanci wanda kowa ya ganshi zai iya gane shi da wannan alama anan an ambaci hanci ne kamar yadda waɗansu malamai suke cewa wal muradu bihi alwajh shine min babi dhikril ba'd ويراد به بعض الذكر الجزء وأريد به العام أنا أنبت ونبنغري نأبو أما أنا نفن ذكى أبو أن أنبت هنشيني أما أنا نفن فسكا فأنا ذا أسامي علامة أفسكر شي وأن دا أنغنش ذا أغاني يا صفا سيدة إرم وانا صفا وانا سكتي شي أتي نفي أنا دا سنسمه على الخرطوم ma'ana دو wanda ya ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'un kana kallon fuskar shi zaka gane irin mutumin da za a ce ai da ganin fuskar shi kaza ne da ganin alamar shi cewa zai aikata akwai wanda zai aikata abu da kaga fuskar shi kaga cewa anya wannan da kyar in zai aikata haka akwai kuma wanda yana aikatawa da kaga fuskar shi ko bai aikata ba zaka ga cewa wannan akwai alamar tambaya akan shi suka ce shine ake nufi da sanasimuhu alal qurtub za mu yi mai alama a fuskar shi wadda ana ganin shi za a gane cewa wannan mujrimi ne wannan mutum mutumin banza ne bai da kyawawan ɗabi'u daga kallon fuskar shi kamar yadda Allah ya ce eh, simahum fi wujuhihim min athari sujud idan mu'minai na kwarai su ma da an kalli fuskar su za a ga alama a fuskar su cewa wannan mutumin kirki ne wannan bawan Allah ne wannan nagari ne wannan shi ma yana cikin alamomi da Allah yake sawa a fuskar bayi a nan duniya suka ce wannan alamar ake nufi in ma dai Allah ya maka alama a fuskarka ta alkhairi ko kuma Allah ya maka alama a fuskarka ta sharri wanda da an ganka za a ga cewa wannan mutumin banza ne ba sai an tambaya ba abinda ake ce Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska mana da an kalli fuskar shi za a gane me yake ɗauke da shi a cikin zuciyar shi menene miyagun abubuwan da suke cikin zuciyar shi ko kuma menene kyawawan ayyuka na alkhairi da suke cikin zuciyar shi waɗansu malamai kuma suka ce abin da ake nufi ana nufin alama a fuska ta zahiri wadda za a yi mutum alama wadda za a iya ganewa ya zama a fuskar mutum akwai wata alama ko akwai wata shaida wadda za a ganshi a gane shi da ita suka ce wannan alamar ake nufi shi yasa wanda suka fassara shi da wannan ma'anar suka ce ayar tana nufin wani mutum ne bi ainihi wani mutum ne daga cikin mushrikan larabawa ƙuraishawa ake magana akan shi da aka suke ta shan bamban wurin ambata wane ne wayannan su ce wane ne wayannan su ce wane ne amma dai suka ce abinda ake nufi za a yi mai alama a fuskar shi kafin ya mutu ya zama wanda za a iya gane cewa ayoyin akan shi ake magana amma dai duka babu wani dalili tabbatacce wanda yake tabbatar da cewa ga wanda ake nufi da ayar abinda alkur'ani yake magana al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab qur'ani ana lura ne da umumin lafazin alkur'anin ba wai ana lura da wane ne ake magana akan shi ba ko da wanan ne ake magana akan shi to alqur'anin kuma yana magana ne akan kowa da kowa a cikin al'umma duk wanda ya sifanci da wannan sifar da wannan ɗabi'un shi ma ya zama haka daga shi ayoyin suke nufi akwai wanda yanzu in ka karanta waɗannan ayoyin kana karanta mai zai ji cewa tabbas da shi ake shi ake suka da waɗannan ayoyin daga ya shiga cikin ayoyin ba a buƙatar sai an ce wane ne kawai ake nufi ko kuma wane da wane su ne ayoyin suke magana a kansu da haka anan Allah ya ce za mu mai alama alal khurtum a hancin shi ma'ana za mu mai alama a fuskar shi wanda za a iya gane shi da shi a nan duniya kafin a je ranar alkiyama shi yasa hatta a ranar alkiyaman ma Allah zai sa ma mutane alamomi a fuskar su wanda tun kafin a yi hisabi kowa aka ganshi za a iya gane a wani bangare yake akwai yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da waɗansu fuskoki za su yi haske waɗansu kuma fuskokin za su yi baƙi a ranar al'iyama kenan haka Allah ya ce yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam za a gane mujirimai ranar al'iyama da alamominsu da an ga alamarsu za a gane to haka ma a nan duniya Allah zai sanya wasu alamomi wanda za a gane wanda yake mutumin kirki da kuma wanda yake mutumin banza tun kafin a je ranar alkiyama daga waɗannan su ne sifofi da Allah maɗaukacin sarki ya ambata na zargi ya zargi masu aikata su kuma ya yi ma manzan Allah da al'ummar manzan Allah gaba ɗaya gargaɗi akan tarayya da mu'amala da waɗanda suke da irin waɗannan sifofin domin duk wanda ya tarayya da mai sifa lallai zai ɗabi'anci da irin wannan ɗabi'un ko da ya sani ko bai sani ba da almaru ala dini khalilihi mutum yana kan addini da ɗabi'a na wanda yake abokantaka da shi yake tarayya da shi da idan mutum ya sifanci da wayannan sifofin sai tuban ma Allah ya nisance su idan kuma bai sifanci da su ba sai yi kokari iyakar iyawar wurin nisantar wayanda suka sifanci da irin waɗannan sifofin da Allah ya zarga إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم نعم سي الله مدعوكتين كي يقوم مغانا لسو متانا مكة da قرية من manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ƙoƙarin zagin manzon Allah da aibata shi da cutar da shi Allah ce inna balaunahu lallai mu mun jarrabe su mun yi musu jarrabawa mun gwada su kama balauna ashabal jannati kamar yadda muka gwada waɗansu mutane waɗanda suke ma'abota wata gona ko wani lambu mun yi musu jarrabawa su mutanen makka irin jarabawar da muka yi ma waɗancan mutanen masu gona kamar yadda muka jarraba su kafin zuwan mutanen makka din anan Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ya jarraba mutanen makka jarraba wanda Allah ya musu shine Allah ya ba su ƙarfi ya ba su gari amintacce ya amintar da su daga tsoro ya kuma samar musu abinci da suke ci a garin makka maimakon su goda ni'imar Allah da Allah ya aiko manzon Allah su bi shi su yi da'a ga Allah sai suka ƙaryata manzon Allah suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to irin wannan ni'imar da Allah ya ma mutanen Makka ya musu jarabawa da ita to irin wannan ni'imar ce Allah ya ma waɗansu mutane a wani zamani da ya gabata ya musu ni'ima su ma ba su gode ni'imar Allah ba sai Allah ya faɗi irin sakamakon da ya musu domin ya zama gargaɗi da mutanen Makka cewa idan kun ƙi yanda muka jarraba wa'ancan ba su ci jarrabawa ba muka yi musu azaba to kuma din za mu zo muku da irin azabar da ta dace da ku su wane ne waɗannan ashabul jannati din da haka yanzu Allah zai ɗauko mana labarin su a takaice a dunkule sannan a faɗi irin uƙubar da Allah ya musu akan butulcin wannan ni'imar su ashabul janna waɗansu daga cikin malamai suna cewa mutane ne daga cikin larabawa mutanen yaman su ne waɗanda wannan abin ya same su waɗansu kuma suka ce a'a wasu ahalul kitabi ne daga cikin nasara wayanda suke mutanen habasha ba larabawa ba ne abin ya same su da aka malamai sun yi saɓani dangane da su wane ne waɗannan ashabul jannati ɗin amma dai waɗansu al'umma ne waɗanda suka faru bayan tafiyar annabi isa alaihi salam bayan tafiyar annabi Isa alaihi salam kafin zuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka labarin kusa kusa yake bai yi nisa da yawa ba daga zuwan manzon Allah mutanen Makka duk sun san wannan labarin Larabawa da Qurayshawa wannan yana daga cikin labaran da yake kai kawo a cikinsu. da haka sai Allah ya zo musu da wannan kissar domin ya tuna musu abin da ya faru wayannan mutanen waɗansu bayin Allah ne wanda suna da mahaifi asalin gonar ta mahaifinsu ce suna da gona babba waɗansu suna cewa gona ce ta dabino waɗansu malamai suna cewa a'a gona ce ta inabi wanda suke tsinkowa suna asiyarwa suna al'amuran rayuwarsu ta yau da kullum amma dai a nan Allah dai kawai ya faɗa mana ashabul janna ma'abota wani lambu bai faɗa mana lambun na menene ba saboda wannan ba shi ba ne abin da ake bukata a kissa ana so dai a sanar da mu cewa akwai mutanen da Allah ya musu ukuba saboda wani lambu da suke da shi wannan lambun mahaifinsu yana noma shi duk shekara idan shekara ta yi sai ya zo ya girba abin da yake ciki sai ya cire abincin da zai ishe su na shekara ɗaya sannan ya cire abin da za a sake mayarwa a gonar sannan abin da ya rage kuma sai ya rabar da shi ga mabukata wannan shine abin da yake yi kowace shekara idan aka zo aka yi girbi sai a cire abin da za a aje na shekara ana amfani da shi a cire kuma abin da za a mayar a gona sannan kuma a cire abin da ya rage shi kuma sai a raba ma mutane talakawa miskinai na gari waɗanda suke da bukata wannan shine ɗabi'ar shi da abin da ya saba da shi a kowace shekara sai wannan mahaifin nasu ya rasu da mahaifin ya rasu sai suka yi ittifaki dama ba sa jin dadin abin da mahaifin yake yi ya za a kwashe kawai dukiya gaba ɗaya a rinka raba ma mutane bayan mu ma muna da buƙatuwa muna buƙatar wannan abin a ce a rinka rabarwa da haka da mahaifinsu ya rasu Allah ya ce iz aqsamu lokacin da suka rantse suka tattaru suka yi rantsuwa la Hamus musbihina za su je su girba wannan gonar musbihina da asusuba kafin kowa ya tashi sun je sun girbe sun kwashe su sun gudu da shi Tunda dai talakawan ba sai sun gani ba za su sa rai za a ba su da yanzu zamani ya canza ba zamanin mai rabawa ba ne da yanzu za mu je da asusuba mu je mu girbe wannan amfanin gonan mu je mu yi amfani da shi tsakaninmu kawai ba tare da mun ba wani ba shine la yasrimunha musbihin suka rantse da Allah cewa za su je su girba gonan nan gaba ɗaya da asusu ba Allah ce wala yastatnun ba su yi istisna'i ba ma'anar ba su yi istisna'i ba waɗansu malamai suka ce ana nufin ba su bar wai ba za su bar komai ba ba za su rage mabukata da talakawa komai a ciki ba suka ce shine ma'anar wala yastatnun waɗansu kuma suka ce wala yastatnun abinda ake nufi ma'ana ba su istisna'i ba da suka yi rantsuwar ba su ce insha Allah za mu je mu girbe ta gaba ɗaya ba sun rantse kawai wallahi da asusu ba za mu je mu girbe mu kwashe abinmu mu tafi da shi ba wanda ya gani ba wanda ya tashi ballantana ma ya ga abin da muke aikatawa shine wala yastasnun imma dai ba su istisna'i ba sun ce za su girba komai ba za su rage ma kowa komai ba ko kuma wala yastasnun ba su ce in sha Allahu ba da suka yi rantsuwa da aka suka tafi a haka sai Allah ce bayan sun ɗauki wannan rantsuwar da wannan alkawari tsakaninsu ba su sani ba fatafa alaiha ta'ifun min rabbika sai wani mai kewayawa daga wurin ubangiji ya zo ya kewaya gonar wahum na'imuna suna can suna bacci ba su sani ba ai sun shirya ne talakawa na bacci za su je su ƙaddamar da abin da za su yi to su ma sai Allah ya basu suna bacci sai Allah ya turo qa'ifun min rabbika wa hum na'imun shi ma yazo ya ya gonar menene qa'ifun min rabbik wadansu malaman tafsiri suka ce mala'ika Allah ya aiko yazo ya ya gonar wadansu kuma suka ce qa'ifun min rabbika shine wutar da Allah ya turo ta zo ta kewaye gonar gaba ɗaya ta kone ta shine fatafa alaiha qa'ifun min rabbika wa hum na'imun suna can suna bacci Allah ya turo abin da zai faru ya zo ya ƙona gonar gaba ɗayanta ba a bar komai ba kamar yadda wala yastatnun ba su istisna'i ba ba su rage cewa za su rage komai ba to haka shi ma Allah bai bar komai a gonar ba gaba ɗaya aka ƙone ta wahum na'imun a daidai lokacin da suna can suna bacci ba su san me ake yi ba da haka an kashi na farko kenan sai Allah ya ce fa asbahat kasarim sai gonar ta zama kaman as-sarimu as-sarimu shine al-lailul muzlim ta zama kaman duhun dare ta zama baki irin tako ne babu sauran wani kore ko wani kayan marmari ko wani sha'awa da ake zuwa a gani gwanin ban sha'awa amfani ya isa girbi to sai ta koma kassarin ta koma baki irin ba komai a cikinta sai baki kaman duhun dare saboda wutar da ta kone ta wannan abin duka ya faru suna can a gida suna bacci suna jiran lokaci yayi su tashi su ma su je su girbe matalakawa wannan gonar gaba ɗaya talakawa na bacci su ma sai aka yi musu irin abin da suka aikata shine aljaza'u min jinsil amal kuma in kai laifi Allah yana ma uquba da irin laifin da ka aikata tunda sun yi nufin su kwashe gaba ɗaya to su ma sai Allah ya kwashe musu gaba ɗaya suka rasa ba su samu komai a ciki ba daga daga nan sai Allah ya sake mai da mu zuwa wan gidansu yanzu a sake komawa zuwa ɗakin su a ji me yake faruwa Fatana da musbihin an ala harfikum in kuntum salimin فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين نعم لوكا شدسك اتفاقي ياي لوكا تنتاشي دا أكسا cewa za a tashi a je a yi wannan aikin ya yi Allah ya ce fatanadau sai suka rinka kiran junansu wannan ya kira wannan a tashi wannan ya tashi wannan wannan ya tashi wannan shine fatanadau mana nada ba'dhum ba'dhan sashin su yana kiran sashi musbi'ina suna masu sammako da asusuba suna kiran junansu su tashi daga bacci anigdu ala harfikum abinda suke faɗa ma junansu shine anizdu ala hartikum ku yi sammako zuwa ga gonarku ku tashi ku yi sammako zuwa ga gonarku in kuntum sarimina in dai da gaske kun ci shirin za ku yi girbin yau yau za a je a yi girbi da gaske ne to a tashi a yi sammako a tafi shine anizdu ala hartikum in kuntum sarimina ku yi sammako zuwa ga gonarku in dai da gaske za ku yi girbi a yau ɗinnan. Allah ya ce fanqalaqu sai suka tashi suka tafi an gama tashi kenan an shirya an wanke ido an yi abin da za a yi an ɗauki kayan aiki an wuce an tafi gona fanqalaqu wa hum yatakafatuna suna kokkoyewa anan hanyar ne Allah ya biyo mu da su yana nuna mana ya suke a hanyar sun fito yatakafatuna suna kokkoyewa Allah shine masanin komai mai ganin komai a koyaushe duk shirin da suka yi da koyan da suka yi hatta tafiyar da suke yi a hanya Allah yana sifanta mana ita yanzu a cikin alkur'ani Allah ce fantalaqu suka tafi wahum ya ta kafa tuna, suna ɓaɓɓoyewa sannan kuma ya ta kafa tuna kalam suna magana a hankali a hankali a tsakaninsu mana kada su yi magana sautin ya ɗaga wani ya jiyo muryarsu daga cikin wani gidan a jiga sunan za su tafi gona da haka suna tafiya suna ɓaɓɓoyewa suna magana kuma ya tuna a hankali a hankali a ɓoye a asirce tsakaninsu abinda suke faɗa a junansu a ɓoyen yanzu Allah zai ɗauko mana wani kalma daga cikin kalmomin ya faɗa mana abinda suke faɗa ɗin ya takafatu tsakaninsu suke maganar ba wani a cikin mutanen garin wanda yake jin abin da suke faɗa amma Allah maɗaukacin sarki yana saman al'arshi yana ji yace abin da suke faɗa suna cewa Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin kada yau ɗinnan ku bari wani miskini ya shiga gonan nan tare da ku bana a tafi a hankali a tafi a ɓoye, kada a bar wani miskini yau ya shigo mana gona ballanta har ya sare zai ɗibi wani abu a ciki shine fanqalaqu wa hum yatakafatuna ya yadkhulanna hal yawma alaikum miskin Allah ya ce wa gadau ala hardin sai suka yi sammako zuwa ga hardin waɗansu malamai suka ce hardin ɗin ana nufin shi ita wannan gonar suna ne na gonar da suke da ita ɗin da haka suka yi sammako zuwa ga wannan gonar tasu mai wannan sunan waɗansu kuma suka ce a'a hardin ɗin abin da ake nufi ƙuwacin wa nasha suka fito a cikin ƙarfi da nishaɗi suna jin cewa yau ai sun gama kenan sun gama ƙulla talakawa ma kirci, in sun san wata ba su san wata ba daga sun gama shiri da nishadi da ƙarfi sun fito suna tafiya a ɓoye ba tare da kowa ya sani ba Allah ce sun fito ala ardin daga waɗansu malamai suka ce hardin ɗin ana nufin nishadi da kuma ƙarfi ƙadiri na suna jin cewa suna da iko akan wannan gonar ba san cewa ko ka mallaki abu ba ikon al'amarin a hannun Allah subhanahu wata'ala yake in ya ga dama ka gama noman ka gama shukar ka gama sa takin ka gama komai ka yi ta gama ka zo kuma girbi ka ga ba ayar ko ɗaya a jikin abin da ka shuka din daga aikin na Allah ne shi yasa Allah ya ce afara aitum ma taharuthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ba ku ga abin da kuke shukawa ba ku ne kuke tsuro da shi ko mu muke tsuro da shi ji Allah Allah ce launa sha'u la ja'allahu hutaman inda mun ga dama sai mu sa duk abin da kuka tuka ya zama kara kawai ba komai a jiki ku gama noman ku gama komai ya fito ya gama girman ba kwaya in Allah ya ga dama haka zai zama da haka suka fito suna jin cewa suna da iko su je su yi abin da suka zartar za su aikata ba su san iko gaba ɗaya a hannun Allah subhanahu wata'ala ta'ala yake ba da haka wannan shine tasowarsu daga gida da kuma tahowarsu a hanya da kuma abubuwan da yake faruwa a hanya da haka yanzu kai tsaye Allah madaukakin sarki zai sake mai da mu ita gonar ya maga abin da ya faru tsakaninsu a lokacin da suka kai gonar فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله مدعوكتين سيكي يتي فلما رأوها لوكتين دسكا غونر سنزورون غونر سنغنت دا إدنسو falamma ra'awha lokacin da suka ganta qalu sai suka ce inna ladallun lalle mun bata hanya ta bace mana ba nan muka biyo ba daga wannan ba wurin bane ila ko sammakon da suka yi ne suke tunani yasa suka bata hanya su dai sun bi iyakar hanyar da suka sani kuma sun zo gonar da suka sani jiya sun gama shiri akan ta sun ganta komai ya isa girbi yanzu kuma sun zo sun ga wuri baki irin komai ya kone ba komai a wurin da aka suka ce inna la dhallun lalle mun bace hanya da aka a canza hanya a nemo hanyar da za a gano inda gonar take bal sai wani daga ciki ya ce a'a ba haka ba ne. nahnu mahrumun an haramta mana gonar ne shi ya gano abin da ya tabbatar yana da yaƙinin nan ne gonar da aka ba wai ɓatan hanya suka ya same su ba an haramta musu wannan gonan ne Allah ya haramta musu kamar yadda suka zo su haramta ma miskinai abinda suke samu na kowace shekara a gonar daga su ma Allah ya haramta musu su samu abin da yake ciki qala awsatuhum sai awsatuhum abinda ake nufi da awsatuhum suka ce shine a'daluhum wa aqaluhum wanda ya fi su zama mai adalci mafi alkhairin cikin su wanda kuma ya fisa hankali domin ba a taruwa gaba ɗaya a zama ɗaya ina a cikinsu akwai wani mutum mai hankali na tsatse wanda yake yawa ne ya rinjaye shi sun fi ƙarfin shi ne bayan da ya iya dole ya bi su aka tafi a haka amma shi bai yadda da yin wannan aikin ba da wanda ya ga wannan sai yake ce musu alam aqullakum ba na faɗa muku ba ai na faɗa muku tun da farko na ce muku laula tusabbihun me yasa ba za ku yi istisna'i ba suka ce laula tusabbihuna anan ake ana nufin laula tastasnun me yasa ba ku ce insha Allah ba lokacin da za ku yi wannan rantsuwa ai na faɗa muku tun da farko waɗansu kuma suka ce laula tusabbihun ana nufin tasbihi domin su istisna'i a wurinsu a addininsu shine tasbihi a ce subhanallah shine matsayin insha Allahu din da haka sai shi yasa yake ce musu alam aqul lakum laula tusabbihun ban fada muku cewa me yasa ba ku yi tasbihi ba wannan shine abin da ya tunatar da su mana ya tunatar da su irin fadakar da ya musu a baya qalu sai suka ce subhana rabbina Sarki ya tabbata ga ubangijinmu mana sun gano laifinsu sun gano me suka yi Allah ya musu wannan shine alamar Allah yana son su da rahama domin mu da yawa za mu yi din Allah ya mana amma kuma ba za mu iya gane cewa abin da muka yi ba ne Allah ya mana yana zuwa ya samu wata asara ko wani lalacewar dukiyar shi wannan ma zai sa ya ƙara sargare ma Allah ce jifa shi yi, wane ne ya jefe shi wane ne ya sa mai hannu ba ba tunanin cewa me ma Allah Allah ya mun haka ba zai kawo wannan ba shi kawai Allah ba zai mai wani abu ba sai dai idan wani ne yayi mai jifa ko asiri aka yi mai ko hannu aka sa mai da su sai Allah ya taimake su suna ganin abin suna tuno abin da ya faru suka ce subhana rabbina tsarki ya tabbata ga Allah mun yadda wannan daga Allah ne Allah ne ya jarrabe mu da wannan musibar. inna kunna zalimin lalle mu azzalimai ne zalunci muka yi Allah kuma ya jarrabe mu da wannan ukuba fa aqbala ba'dhum ala ba'd Allah ya ce sai su kuma suka koma suna fuskantar juna yanzu an gane wannan shirin da muka yi zalunci ne kuma wannan zaluncin yasa Allah ya mana ukuba sai suka juya suna fuskantar junansu fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamuna suna zargin juna ai kai ka fara kawo wannan shawara yana ba ni bane ƙarya ne wane ne ya fara cewa ai yanzu ana neman waye mai laifin da a ce abin yayi an samu ganima an kwasa da yana ne yana alfahari ai sai da nace ni nace ai da ban ce ai ba ai da yanzu ba a samu ba amma yanzu da yake an ga bala'i sai ana neman waye ya kawo shawara an rasa kowa yana cewa ba shi bane fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamu qalu ya wailana sai suka ce yanzu dai sun yadda kowa dai ya ɗauki laifi ya wailana kai can mun yi asara inna kunna tsagin lalle mun yi ɗagawa, mun yi zalunci mun wuce iyaka akan al'amarin Allah subhanahu Ta'ala. daga kowa ya yadda yayi laifi kowa ya yadda yayi dagawa ya ƙetare iyaka ya tsallake abin da Allah ya ce Allah ya ce a taimaka ma mabukata Allah ya ce a ciyar da masu bukata Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi in an zo girbi a taimaka ma mabukata a ba su haƙƙin su amma mu mun yi shirin zamu zalunce su mu ki taimaka musu daga mun yi dagawa mun tsallake iyakar Allah daga wannan laifin da muka yi asa rabbuna an yubdilana khairan minha muna sa rai ubangijin mu Allah ya canza mana da wata wadda tafi wannan alkhairi tunda mun gane laifin mu mun tuba mun yi nadama to muna sa ran Allah ya canza mana da wata gonar da tafi wannan alkhairi inna ila rabbina raghibuna lalle mu ga ubangijin mu kadai muke sa rai ba ma sa rai a wurin kowa zai taimaka mana ba wai yanzu ka yanzu ka sa rai yanzu shi nan yanzu bari kai tunani ina zaka samu taimako tunda kayi gobara tunda an sace ma kaya tunda kaza ya same ka ya za ina za ka nemo taimako suka ce inna ila rabbina Ba su ce inna ragibuna ila rabbina ba sai suka ce inna ila rabbina ragibuna saboda ya nuna shi kadai ma'ana mu zuwa ga ubangijinmu kadai ba mu sa kowa shi kadai muke fatan samun canji a wurin shi ba wani mutum a duniya da muke fatan samun canji a hannun shi shi kadai muke fatan ya canza mana da abin da yafi wannan gona alkhairi shi yasa duk wanda ya dogara da canji da wani sai Allah ya bar shi da wannan abin ba zai taba ganin abin da yake fata ba shi yasa suka fahimci wannan suka sa inna ila rabbina ragibuna muna fatan Allah ya canza mana saboda me saboda a wurin Allah kadai muke fata ba ma fata a wurin wani sai Allah ya ce kazalikal azab Allah ce haka azabar take haka azabar Allah take ana ku da kuke ƙaryata manzan Allah ga ni'imomin da Allah ya muku amma kun ƙi imani to haka Allah yake azaba ga duk wanda ya sifanci da irin wannan sifa duk wanda ya zama manna'il lil khairi to asarar da zai rinka yi a dukiyar shi ta fa abin da yake hanawa na alkhairi kowaye ka kalli dukiyar kowa duk wanda yake hana alkhairi to zaka samu asarar da zai rinka yi ta ninninka abinda inda bayarwa yake yi na alkhairi zai rinka samun canji daga wurin Allah ka duk in lokacin da zaka kulla ƙofa ka toshe daga kai sai naka sai 'ya'yanka sai danginka ba wanda zai amfana da kai to daga lokacin ka bude makanka ƙofofi na asara kenan haka duk wanda yake tare da wani mai alkhairi yake ƙoƙarin toshe wannan hanyar alkhairin to sai Allah ya jarrabe shi da bala'o'i da musiba a rayuwar shi ko 'ya'ya ne suke da mahaifi yake alkhairi ba sa so yana mutuwa za ka ga wannan abin duk abin da koda yafi kowa arziki a duniya sai sun talauci in dai ba su ci gaba da wannan alkhairin ba to sai sun zama talakawa kirkiri a cikin mutane wannan ita ce sunnar Allah a bayan ƙasa shi yasa Allah ya ce kazalikal azab haka azabar take a haka Allah yake mu'amalantar mutane sannan wala azabul akhirati akbar azaban lahira kuma tafi wannan wannan ta duniya sai in aka yi ma baka gane ka tuba ba to ta lahira kuma tana nan tana jiranka zaka samu bi kenan saukin ta ka gane ka tuba ka koma ga Allah to ka kubuta daga ta lahira kenan sai zama ta duniya kawai za ta safe ka ta lahira ka kubuta ta kai ce kazalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamuna inda sun sani da sun tabbatar da cewa azabar lahira din tafi domin azabar duniya komi girmanta so mun taba ne haka wannan ita ce isar da Allah ya kawo ta ashabul janna da kuma abinda ta kunsa na gargadi ga mutanen makka da kuma duk wanda ya sifanta da irin wannan sifar tasu wannan kissa tana da darussa da yawa a cikinta dan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba zamu ji kaɗan daga cikin darussan da da sura take dauke da shi sannan mu dora akan bangare kuma na masu imani masu takawa da irin abin da Allah madaukakin sarki ya tattalar musu su kuma a ranar alkiyama wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gafarta mana Allah ya yi mana